gaskiya na bari da yawa daga cikin 'yan shi'a a najeriya 'yan sunna ne gaskiya na bari shi yasa wa'in na abin kamata su zama dole su zama muhimmai a wurinmu saboda yanzu ne ake gina harsashe da yawa daga cikin musulmin najeriya 'yan sunna ne da yawa daga cikin 'yan a najeriya 'yan sunna ne ko kuma jahilan shi'a ko 'yan sunna ne ko kuma menene su jahilan shi'anci yan shi'a ne amma jahilan shi'anci ya za a yi mutane su ga wani abin da nake gani ban sani ba ban sani ba abu ne mai sauƙi ba wannan tsammanin cewa zai iya zuwa riwaya ya fahimci addini shi yasa yake yin ijtihad shi yasa yake raina malamai shi yasa bai san zurfin karatu ba wala ba so san yau suna da yawa ni ban san yadda zan rata ba su ba saboda ina wannan maganan sai na fara tuno karatuttukan da ya ce ya karanta karatuttukan lugar larabci ya karanta littafi kaza ya karanta wani ya karanta wani ya karanta wani shi ma ina so in yi magana akan shi amma ban san aina a gaba ne ko a yanzu ne ya <laughs> so magana akan shi shi ma in faɗi kuma me yake so ya cimma wa yana da manufa yana da manufa a wannan abin da yake ko me ya tasiri akan shi ya zama yake yin haka din sannan me yake na yake so ya je ba mujarradin kalmomi ne kawai ke faɗi ba a ya tasirantu da wani abu ne sannan akwai abin da yake so ya je zuwa gare shi kun lura sheik zai zaki babban haɗari ne akan musulunci